اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفو والغنى اللهم انا نسالك الهدى وتقى العفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يومنا 11 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da biyu ga watan hudu april miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku muna cikin suratul araf aya ta nan muka kwana dari da sittin daidai to bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين الله يكشف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا هتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم أو خطيئاتكم سنزيد المحسنين Allah ya ce ka tuna lokacin da muka ce mabsu banu Isra'ila Yahudawa kenan ku shiga wannan gari wato baitul maqdisi eh, wasu na ce ba shine baitul laham su shiga cikin garin su ci duk abin da ya yi musu daɗi na halal sannan kuma su roƙi Allah ya kankare musu zunubinsu sannan suka zo su kaskantar da kansu su nuna suna masu tawadi'o masu kaskantar da kai Allah ce in sun yi wannan abu zai gafarta musu kurakuransu kuma zai musu ƙari na lada a kan abin da suka yi amma ina sun san yahudawa sai suka bucire in aka ce musu yi wannan sai su canja su yi wani abu daban in aka ce su bar wannan sai su ki bari to abin da suka yi kenan kullum yahudawa suna cikin bujire ma Allah ci gaba فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون Allah ya ce دك daga cikinsu sai suka canja abin da aka ce su fada kuma saboda izgili izgili ne suke haka wa annabi Musa da shari'arsa aka ce su yi kaza sai su canja su faɗi wani abu daban in an ce su yi abu kaza sai su canja su abu daban gairar kila ba abin da aka ce su shi suke yi ba Allah ya ce a sakamakon sabawan da suke yi fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka saukar musu da azaba daga sama ma kanu yazru saboda zalincin da suke yi wa kansu da kuma zaluncin da suke ma shari'ar Musa kullum suna cikin saba annabi Musa alaihi salatu wassalam na'am واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يتشي واسألهم عن القرية التي كانت هادرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi tambayi Yahudawan Madina su baka labari me ya faru da kakanninsu waɗanda suka yi zamani da Annabi Musa suka dinga saba masa kuma Allah ya kama su to kenan idan Allah ya kama Yahudawa da suka saba ma Annabi Musa a zamaninsa to su ma ba mamaki ba ne idan sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi kama su shi na Allah ce ka tambaye su wani ibtila'i da jaraba da Allah ya musu shi ne ce wasu alhu an karyatin lati kanar hajjatar bari ka tambaye su akan wata ta su. wanda ya guda suke zauna wurin a zamanin annabi musa wannan wata alkariya ce sunanta aila aina a falastinu take tana bakin ruwa to sai Allah ya jarrabe su ya ce kada su yi so ɗan kifi ranar asabar kuma nan gari aina tana bakin ruwa ne Allah da ikonsa ranar da ranar asabar da aka hana su sai kifi gashi na akan ruwa ana ganinsa kifi kaca-kaca saboda jarrabawa amma ranar da ba ranar asabar ba sai da kifi a rasa sai Allah ya rabe ce to ranar da ake samun kifi ranar asabar kada kowa ya tsaye farautan kifi kar kowa an hana shi amma ina kasan yahudawa sai suka ki suka ci gaba da farautansu suka ci gaba da su ɗinsu suka saba ma annabi musa suka saba ma allah shi ne allah ya ce ka zalika na buduhun bi ma kanu yasu haka muke jarraba saboda fasikan da saboda saba ma allah suke sai za ka jarrabe su ranar asabar aka ce kasu su amma ba don jarrabawa ba da su don su ranar asabar da ba ranar asabar ba ba zai cuci Allah da komai ba bare kare shi da komai ba amma jarrabawa ne da aka idan mutane suna saban Allah su saurari jarrabawa da zai zo musu yawwa duk wata jarraba da kaga ta zo akwai dalili ci gaba وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أواه yadda sunan Allah take a ban kasa idan mutane suna barna suna sabon Allah to shine idan waɗanda suka ce suka zance waɗannan mutane sabon Allah suke musamman malamai sun san wannan abun saban ma Allah ne suka ja baki suka shiru suka ce ba ruwansu to idan musiba ta zo sakamakon wannan sabon Allah da ake suka shiru to هذا ka haɗa إذا su za اتقوا gama da su فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب التي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Allah ce ku kiyaye kanku daga zuwan fitina idan ta zo ba za ta tsaya ga waɗanda suka yi laifin ba amma kai na ne za a kare kai daga fitina a hana su in gungo suna tsokanan Allah ku kama hannunsu ku riƙe kowa ya iyakan iyawarsa yanzu kun rufa nan a karatun yau da yamma na yi wata magana na ce gashi ana tsokanar Allah wani mulhidi zindiki wadda shi ne dama akwai Allah ba sunan ka ɗan jahannama haka ne bai dama akwai Allah ba shi kwata-kwata kaga ya saba mai yahudanci ya saba wa kiristanci kan addinin duniya ya saba masa don majoritin addinai na duniya sun yadda akwai allah ba ya musulunci ne kawai ba amma ya fito yake cin mutuncin allah yake cin mutuncin addinai kuma yana yi ne a kafa ta tiktok haka ne wadda kafar da Amurka ma yanzu sun dakatar da ita europe ma sun dakatar da ita saboda nan da muke amma munan ga ministan da ake ganin wai musulmi ne wai kuma yana igiyar a musulmi makololuwa cikin ahalar sunna kuma abin yana karkashinsa ya ja baki ya yi gum ya ke toshe wannan kafa wadda mun dade muna yi kafa ce ta barna yan fim nan suke barnansu yan luwaɗi nan suke barnansu waɗanda ba su yarda da allah ba nan suke barnansu ya ja ya shiru abunsa kuma yana da damar ah? a twitter lokacin da shugaba buhari ya wata magana suka yanke suka cire ta ba da fitar da su ba ka toshe kamar ta kusan shekara guda twitter mai samu kudin shiga sai da suka rubuta a kolaji leta haka yi zama da su aka zama shirka tukunna aka kuma shi ya toshe domin za ta ce ba toshe ba sai karya dama ko shugaban makaryata ne sai ce wai idan ana so a toshe wannan kama na barko ku 'yan ƙasa ko da za ku rubuta laita zuwa ga laya laya muhammad kwamishina na administer na information ku rubuta ku ce ba ku yadda da abin da ake yi a tiktok ba shi kuma daga nan sai ya rubuta shugaban ƙasa in ya rubuta shugaban ƙasa shugaban ƙasa shi kuma sai ya kira shi sai ce duk wani ka minista na communication to ka dakatar to sai rufe wato wani wa'adi da wani shi ne due process da ya kamata a bi kaji a zagin Allah shi wanda ya zagi Allah ko masu cin mutuncin addini su wannan Jim Francis suke bi su ɓata tarbiyyar 'yan ƙasa su ɓata tarbiyyar yaranmu su shuka ɓarna wannan Jim Francis ne abin a ma'aikatarka kaki ana zagin Allah ana zagin musulunci ba ruwanka kai ta yi maka kai ta yi maka yanzu wannan idan ka sauka me za ka gaya mana aikin da kai wa musulunci ɗaya ta wadda kai wa musulunci wadda da damu ba da shaidan eh namu ya hau wanda ake masa ganin siffan addini ko alaman addini ya hau ne yau musulunci daya daya daga ya mana daya ta raba tsofaffin kwamfutoci kai coci akwai masalaci ne muke bukata tsakani da Allah ga barnar ke barazana wa musulunci ke barazana wa al'ummarmu musamman nan arewa yara su rika shiga tiktok dinan suna fata suna maganganun banza ya zama wurin rashin kunya wurin tsiya amma kaki kaki ana taba Allah to abinda ya sa Allah ya halakar da yahudawa kenan suna da ikon su hana barna suka dama duk da gom ana saba wa Allah da Allah ya tashi kama su aka mai da waɗansu rai wasu aladu akwai waɗanda suka ja baki suka yi shiru su ma an kama su laifin su menene sun ja baki sun yi shiru kalali a shari'a da duk Allah ya saukar ta zana farra dole ka yi magana in za ka iya da hannunka sai ka yanzu kamar shi da dare hana da hannunsa ne shi ka ya fi karfin magana magana irinmu ne ko ba kamar amma shi ba da hannu zai hana amma babu sai eh, shi kenan kayi kusa ka sauka da kai da mai gidan naka in kun sauka kuma ka da mu ji karyar da za ka yi ba in ka sauka kuma ji karyar da za ka yi uzurin da ya ka bayar yau yau idan idan ba ma da abubakar ana yana za a ɗauka ce ta yi a wannan wuri wannan ƙauna tana tasowa wani ma zai ji a ah, na ko za ka kawar da ita a kawar da ita a kawar da ta a ranar da wannan misali ka yi asara wallahi ban yi asara ba me asara ciki wallahi ba ko ko daya ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يدود يسأل دوكان الله يوانا أو دون الله كو أنكو دشي الله يسامى مسامى كتاب wallahi Allah zai samu in dai kayi don Allah don kishin addinin ka don kishin al'umman ka wallahi ko an maka makirci sai Allah ya fitar da kai amma babu babu ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإذ قالت أمة منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم مهلكهم وأن سمت daga تكنس في yahudawan waɗansu ta suna musu wazina ce ku ji in ga Allah bai hana su ɗinnan ranar asabar mu nisance shi mu bari mu bari mu ji tsoron azaban Allah sai eh, wasu kuma daga wani bangare na cikin sai suka ce a ah, haba ina ruwanku da su me ya shafe ku in dai kuma ku yi wa ina ruwanku ja bakin ku yi shiru ai Allah ne halakar da su to yanzu wannan magana za su ga ku dauka ai sai ku ce ai wadana ce mai kyau da sun yadda Allah ne halakar da su sun yadda kuma ba daidai ne su ba su yi ba haka wannan in ai kace aka ba su uzuri amma ina Allah ya halakar da su su ma ne za a yi halakar da su ƙin yin wa'azi da ƙin faɗaɗin shi ne laifinsu shi ne laifinsu amma ga su da kan suke cewa don me kuke wa'azi wa mutanen da Allah zai halakar da su ka ke da musu da abin ba sun yadda barna ne su kawai a yi shuru a zuba musu idanu a zuwa ma Allah idanu ina amma suka ce mu'azzibuhum azaban shadida Allah da musu azaban shadida ina qalu su malamai na Allah ɗan ɗan ba sa gani su shiru Allah ka samu a cikinsu suka ce maziratan ila rabbikum abinda ya sa muke musu wa'azi akan wannan mummuna abu don murba da hanzari wurin Allah cewa mun faɗa sun ƙi hanzari muke ba wa Allah ba mu yi shiru ba balle mu shiga cikin la'ana ba mu yi shiru ba balle a ce mun yarda mazinatan muna kawo hanzari ne wa Allah ya san cewa mun faɗa ba mu yi shiru ba eh, kuma mun yi haka da Allahum yattaqun ko da su masu tsoron Allah su bari to shikenan mun ji ci gaba فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما بما كانوا يفسقون. تبارك الله يتيه falamma nasu ai falamma taraku ma zukiru bihi lokacin da waɗanda aka yi musu wa'azin suka ki yadda da wa'azin suka yi banza da shi suka watsar suka ci gaba da tsiyarsu shine menene su ranar asabar Allah ya ce an jaina allazina yanhauna anis su'i sai muka tserar da waɗanda suka yi magana suka hana wannan mummunan abu to da suka shiru ina suke ga dai waɗanda suka hana abun Allah ce ya tsirar da su wa an dai nan lazina yana hauna anis suci waɗanda malaman da suka yi magana suka ce a bari Allah ce mun tsirar da su amma wa da zina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun waɗanda muka tsarabtar da azzalumai da azaba ta tir da azaba ta Allah wadai sakamakon fasikancinsu to ina waɗanda suka shiru waɗanda su ba su yi sudan ba amma sun yi gom ina suke kuma halakar da suke tara kada da waɗanda suka yi gan wadda aka tsere kawai ne ne allazina yan hauna a nisu wadda suke hanawa da hakan nan duk wani malamin da yake idan ɓarna ta bayyana ba zai yi magana ba zai ce ba ruwansa ya san kuma barna ne to idan musiba ya zo in bala'i ya zo in azaba ta zo wallahi da ta da shi ta ta da shi wani ne ka'idan da Allah ke tafi a kai yawa manzala ya ba da wani hadisi wadda ya yi daidai da wannan abin da ake muke magana a kansa manzala ce kwatankwacin waɗanda suke ganin barna su ja baki su shuru misalin su jirgin ruwa ne mai hawa biyu yanzu jirgin ruwa kama ana mai hawa goma ma ni na gani mai hawa goma ba hawa hawa goma ba shi ana yanzu hawa goma akwai hotel akwai komai a ciki duk inda kake sai ka bata ma a ciki to ne misali mai hawa biyu kowanne kuma akwai mutane a ciki da su da kayansu da hawa na ɗaya da hawa na biyu waɗanda suke hawa na biyu sai suka ce ma a wani suke hawa na ƙasa sai suka ce ma wanda suke sama tsara kuna da ruwa ku ba mu sha mana in kuna da ruwa ku ba mu sha sai suka ce a mu ba ruwanmu da ku mu yada mu da ku ku yi naku mai naku ba za mu ba ku ruwa ba ba ruwanmu da ku yanzu ke to shi kenan bari mu huda jirgin ruwan tunda mu muna ta ƙasa don ruwa ya shigo mu samu mu samu na sha mazala ce idan suka bar suka kuda ruwan da ya shigo akwai mai tsira idan jirgin ya nutse da na hawa na ɗayan da na biyun hawa goma akwai mai tsira to da sun hana su ba da sun hana su hudawa ba da rabi da su tsira da shi ne kwacin wadda suka ga ana barna suka ce ba ruwanmu suka yi gom ta musiba ta duk sai ta hada da su duk sai ta hada da su Allah ya Allah ka tsare mu ci gaba فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين شكرا الله فلما أتوا فلما أتوا عما نهوا عنه لكن suka yi girman kai game da abin da aka hana su aka ba masu wa'azi sun gina masu wani daga cikinsu cewa kada ku yi su ɗin nan fa na kifi an fa haɗa ku bari sai suka ƙi suka ci gaba to lokacin da Allah ya fara kama su da azaba sai ce kulna lahu sai muka ce musu kusa da ma inna ma amruhu inna ma amruhu idza arada shay'a An يقول له كن فيكون idan Allah yana son wani al'amari ya kasance kawai sai ce masa zamo sai ya zamo kasance fayakun sai ya kasance bai isa ba ya fi saba umarnin Allah to da Allah ya tashi halakar da su kai ke kunu kirar da ku zama biroyi kuwa ya zama biri da jela da ya kawai kama hudu ya canja daga mutum zuwa biri wanzu aka ce ku zamo aladu ya zuga zanto shikenan kuma a ƙa'ida duk al'umman da aka canja halittarta da ba ta wasu kwana uku za ta mutu yi da aka canja aka ce zama duwai masu jinsu ta ci gaba da rayuwa gani a wadda ake zama da kwana uku ne awa dabbobin dajin ma na hakika su za su cinye su su za su halaka su in aka canja sai zama jiri ba wani ka shiga jeji dabbobin jeji ma su za su halaka ka a zuwa kai ba zai su bane an canja jinsu kare za su ji warinka ba irin nasu ba su za su gane ba za su barka cikin su ba haka nan duk al'ummar da Allah ya canja halitta da su kawai ya halaka ta ne an musu walakanci ne kamun halaka da su aka fara canja ne zan ya zama darasi ya zama azi na lahum muka ce musu kunu qirata ku zanto dai masu asara halakakku haka kai musu duk aka halakar da su Allah ya sauwaka ci gaba wa ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamah إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لله ولا سنة أيكي duk al'umman da Allah ya fushi da ita ta shiga uku Allah muna roƙonka ka yi fushi da mu sakamakon laifukan da muke maka ko a fili ko a ɓoye wa iz ta'azzana rabbuka eh ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم Allah ce mu Allah ka tuna gaya wa Yahudawa zamaninka abin da ya faru lokacin da Allah ya sanar da su wa cewa lallai Allah ya alkawari sai ya tada waɗansu mutane da zo su azabtar da yahudawa Allah ne zai tada su su azabtar da su su ɗanɗana musu mugun azaba su kashe su su rusa musu mulkinsu su rusa musu garuruwansu kuma su zubar da jininsu an yi wa a ne sakamakon ne laifukansu ai an tura musu wa aka tura buktu nasar gida-gida ka gana yin kasu sakamakon laifukansu kamar yadda mu ma yanzu kuna ganin garuruwan mu ƙauyuka da yawa an tashe su a fara ƙauyuka da yawa a katsina ƙaudi ƙauyuka da yawa su kudu har gida ke da ke kashe su ko ba ka bane wallahi sakamakon laifin mutane ne laifi ne Allah ya laifi ne awa laifi ne mutane shirka sati dabu cutan juna mai karfi ya danna mara karbi wai kuma ga musulunci ina ka taba wannan musulunci mai karfi ya danna mara karfi gwamna ɗaya da dukiyar al'umma ya ta gine-gine a lokacin da wani bai da abin da zai ci gobe na wani zalunci ne wannan yanzu ma'aikatan gwamnati aka ce mu ne akwai wallahi mutum sun kai sittin a watan da ya wuce har yanzu ba ba su albashi ba ga sabon watan ya shiga a lokacin kai gaje kana gina gida mai daki daki 70 ko ko 60 ko ko 40 ko kaza dan Allah ni rubda ciki ina tausayi yake yanzu cikin azumin nan kullum wallahi sai mata sun zo kofar gidan mu sun da suna roƙo ta ce wallahi kwana uku ba su ci ba kwana hudu ba su ci ba aikin kenan kullum in ma ka ba ta ta tafi wata ma za ta je ta gyara wata ma ta zo wallahi alladhi la yafa abin da ke faruwa kenan kuma ko ka kore su ba sa tafiya in ka ce ya kare ba za su yi ba saboda talauci akwai radda suka kwana nan kofar gida na kun da kwanan maka suka kofar gida na kai karfe uku muna raba musu abinci karfe uku wallahi da daga wasu su kwana suka yi da Allah nake rasu abin da ake raba ba ya kare su da tafiya saboda tsaban talauci a wannan lokacin wai kaga har ka gina wai gida wai daki sama in wai wai wai an kana jin wai zaka shiga lokaci dadi wallahi ba ba dadin da zaka yi ka gama ginin ka mutu wallahi ka gama ginin ka mutu gama ginin وأتاهم الله بنيانهم من فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نعم fata Allah bunyanan zina yawa shi muke magana ba ta zo ba Ina ina alaran wani suke ehe ehe bunyanan min alqaidi fakar yawa min fauki min fauki na'am Allah yake suna cikin gidan su kawai ba sani ba Allah ya so aka ginin ya kai ya fado kansu sun gama tanadin zaman duniya sun gama shirya komai sai Allah ce rubin sako a farko da sanar sako ba ginin ba su ba ƙarshen zalunci muke da? Allah girgiza ginin an gama shi kenan an tafi abin da Allah ya rubuta kenan ka dinga zalunci mutane sai Allah tura musu nan ya kashe su ya rusa gidajensu ya zo da jini ya ɗaya matan suka zama bayi Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangiji kai ne sauraron karatu rasari lasari'ul iqabi mai gaggauta maida azaba ce ta ramako ta sakamakon laifin da suka yi wa innahu a lokaci guda kuma lagafurur rahim gafara ne ga wanda ya tuba ya bari idan kun tuba kun gyara tsawon tuba abu da take in kun ki gyarawa da ku saurari abu da zai biyo baya ku saurara inda zai biyo baya abinda yake wucewa duk darasi ne ga dan adam in dai yake ya wuce ne zama darasi gare ka ba da ko ba abin da zai zama ka darasi ba abin da zai zama darasi abin da ya samu al'umomi generation generation abin da ya same su ɗaya bayan ɗaya wasu ma a zamanin ka tsinka su nan eh, yanzu abin da ya fara a toki ai kun gani toki ba gani ba ne mutum sama da dubu arba'in da biyar cikin yi saka suka mutu Allah ya girgiza ƙasa gire suka dinga rushewa miyawa goma miyawa abu ya shaɗe miyawa ishirin ya rushe da mutane a ciki kwakulo su ma wahala balle kai dan ta na ka hawa biyu hawa uku hawa goma dinga rusuwa kansu sama dubu arba'in da biyar suka mutu wani da Allah ba ba sai ne ga neman zai baka gane wannan duniya a barban zaki kai gane duniya a barban zaki لا سوقه شقبا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فإن هذا النماء إن النجاهلي بارك جاء وند الله يبارك شو وانا آية تقليل فتن تقول أكي سورة آراء الله يتي وقطعناهم في الأرض من ربا متلات بنقصة الأومة الأومة الأومة الأومة الأشياء al'ummar Laraba, al'ummar turawa europe amerika ka sunan al'ummar daban-daban allah ce waɗannan al'ummomi da allah ya rarraba sai sa su a ban ƙasa min humus salihuna akwai na kwarai allah ta samu a cikinsu akwai bayan allah na kwarai wadda ba su bautan kowa sai allah ba su neman agajin kowa sai allah amma wa minhum duna zalika akwai akasin ta akwai yan iska akwai kafirai akwai mujrimai akwai zindikai ala ce wa balawnahum haka nan muka jarraba mutane bil hasanat wa sayyi'at to kaji kaji hikiman kenan dole ita ce hikiman aka aka aka halitta shedan ga shedan ga annabi adam ga mutumin kirki ga mutumin banza ga mumini ga kafiri ga manzon Allah ga shedan in tsananin da'a ne ba ka kai manzon Allah ba in tsananin kamunci ne ba ka kai shedan ba ko gane ba ne shirabawa ce a gadawa za ka yi koyi za ka yi koyi da mutumin kirki manzon Allah ka tsira ko za ka yi koyi da shedan ka halaka an baka dama an baka iko ba tilas وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم نعم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كاجي كده ان جهنم ما آه. دليل ده قال لي شيطان وين يجي الله هنا صب ثاني ميزا لي شيطان يا فتروا اه, آه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا ayar da su farko da malamin jawo wannan haƙƙu min rabbikum ku ce gaskiya ta zo daga wurin Allah wa man sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur wanda ya so ya imani wanda ya ga dama kar ya yi إنا أعتدنا للظالمين نارا Allah ce mun tana duta ka zalimai da suka kimi gaskiya Allah zai ce cewa inna hadaina husabila mun shirye da ɗan adam hanyoyi guda biyu da na alheri da na sharri in ma shakiran wa in ma kahura ko ya aiki mai kyau ko ya aiki na kahurci Allah ya baka yanci bai tilasta maka ba to anan menene rashin adalcin Allah cikin nan da ya baka huriya baka yanci ko ka zaɓi yanzu misali zaɓi za ka ci a ta abin da za ka ci an baka yanci abin da za ka sha an baka yanci abin da za ka saka a jikinka an baka yanci abin da ka ci nan ko dai ka ci halal ko ka ci haram abin da za ka sha ko ka sha halal ko ka sha haram suturan da ka sa a jikinka ko ka sa halal ko ka sa haram ya rage naka kuma ko da akwai sakamako ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نعم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره wanda aiki na alheri ko mukakanta na alheri zai gani wanda yake ko mukakanta na shari zai gani shikenan wato wannan din nan mulhidi din nan kun san akwai wata kungiya wadda ba sai da akwai Allah ba ta duniya kuma a tashi shugabannin kasa na duniya akwai irin su waɗanda me ake ce musu ne sunan kungiyar ta su ne TS ne kun ake ce musu eh TS yawa ba sai da akwai Allah ba su hatta shugabannin duniya akwai irin su kai akwai tashoshi ma shan larabawa suna nan waɗannan mulkijan da suna da tashar su guda in kana so ka irin waɗannan shigoyi implication in ka je can za ka samu a cikin ke zuwa ke nemowa yawa sai maka babu Allah in kai ka ce Allah ka zo ku yi haka suke ba su yarda da kowane annabi ba in ka ce akwai annabi ka zo ku yi debate su bata maka lokaci a hayaniyar banza su bata maka lokaci to su ne a nan yake ɗebowa amma ai in mutum yana da hankali idan ka kalli mutum kawai ka sa akwai Allah mutum kawai ka kalle shi وفي أنفسكم أفلا تبصرون kuma da ku duba halittar ku shin ba za ku yi hankali ba da ku gane akwai Allah ku bauta masa ka gaya mu wace ɗabi'a ce wace neta ce da za ta zo ta yi wa mutum idanu guda biyu yana kallo da su in an zo ta nan ɓaryan ya gani in an zo ta nan ɓaryan ya gani a yi masa ƙofan hanci inda zai rika shaƙan iska ya shaƙa ta nan ya shaƙa ta nan aka zo aka yi masa baki inda zai sa abinci ya sa abin sha aka masa harce na magana kuma harshen yana magana aka yi masa kunne biyu idan magana ta zo ta nan ya ji in ta zo ta nan ya ji don Allah yanzu wannan ɗabi'a za ta yi wannan ita da kanta ɗabi'a wata yin ɗabi'a ce a ce wanda yi wannan ba rayayye ba ne bai da manuba da kai bai da bai da ba ɗabi'a tana da manuba ne ai wanda ya maka idanu biyu don ka gani za akwai manuba? da ya maka baki ka ci a za akwai manuba? da ya maka kunne don ka ji ka za akwai manufa ya baka hankali ka gane mai kyau da mummuna ka za akwai manuba? ya za maka zuciya ya kai tunani ka za akwai manuba? ne ka tana da manuba ne amma kafiri kafiri ne kafiri kafiri ne ba da وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون Allah ya ce akwai kafiran da suka ce in hiya illa hayatun duniya babu wata rayuwa ba ta rayuwar duniya kawai na mutu wani haya a ɗabi'ance kawai za mu mutu a za mu rayu mu mutu shi kenan kai suka ce ma wa ma yuliku wa mai yuliku na illa dahar yanayi ne kawai zai kashe mu ne ne kada ya Allah da masu ba ɗan ne to neca yanzu akwai iskar da kake shaƙa ba ka ta, neca ne maka ita iskar da kake shaƙa neca ne maka wace ce neca ce wace ce neca ne in wanda mutum shege tsinanne marar mutunci da zai ji wa dalitarsa duk abin da yake kewaye da kai a duniyan ba duka ga baki daya a koda yi shi yanzu wannan ba kafinta yi shi ba wannan ma'aikatan nan ba ba ba bila ba ba bila bila wa injiniya suka yi shi ba kwamfuta din nan ba ba ba ba ba ba mutum ne yi shi ba hulan da nake take na da riga na, ba mutum ne yi shi ba agogon da yake hannunka da biyu da yake hannunka da gilasin da yake hannunka duk ba mutum ne yi shi ba rufin da muke kai wannan jini din da fanka da kuma ba mutum ne yi shi ba oh wato sai kai ne mutum ba wanda yi ka ko kai ka mutum ba wanda yi ka amma ka da abin da ka dai idanu ka gani ka tabbatar da ko da shi kai ma ka ce wani ne yi shi amma sai kai ne mutum ba wanda yi ka ko ta ne ta yi ka kuma ko ka kai kanka an ba ka bi na ne ba dai faɗi wannan mara hankali babu ya taɓa samar da babu babu ya samar da babu wato da ba ka da kai kanka ko wato kai kai kanka Allah ya sauwaka Allah ya jarrabe masu wannan ra'ayi Allah ya jarrabe su wallahi suna yin da su halakar da wawaye jagire amma in ba mara ilimi ba ne ma dai saurari wannan ba ta mun da ce ba ka da rage shi akan ka saurare shi ce maka me shi kanka da kaga shi kaga dan iska to ka saurare shi ce maka me ya bata maka lokaci ya kawo abin da ya ma saba ma hankali balle shari'a kuma har ka saurare shi sai za ni lokacin da aka yi babu da ya dina billahi allazi la ilaha illa huwa na da ina jima ban ta saurare su ban banda wannan sati na bai wuce kwana uku wannan saurare saboda ni saurare shi ma bata lokaci ne saboda na san abin da ke ya ma bata amma ya kan a bakin mutane suna gwada wai wani dan annama wai ya fito wai ya yana kalubalanta wai ba Allah ba kaza ba kaza ke za kuna sauraron sa kuna iya sauraron sa ya ce to ni ma ban dan saurare shi inji sai na gina ba kan shedan Allah mu je gaba فخلق من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون tuna ya tana magana waɗanda suke yaudaran kansu sai ta saba ma Allah abinda yake su bari su bari su ki bari kuma suna cewa da abu su gafara eh wanda suke rinjayar da bangaren gafara akan bangaren mene azaba eh, sun fifita bangaren mai kenan rahama kamar da su ba suke a yanzu sai su duk abinda da suke yanzu kamar sun fi karfin ma aljanna ma ce aljanna ma sun fi karfin ta hmm. su sun bi karfi suka ce Allah ma suke bi bashi suka ce sun yi su gibari da safe sun yi da yamma sun yi da daddare har ma iski gibari su ya cinye laifin su ya rasa ma mai dace Allah ma suke bi bashi to kaga wannan ayyau daren kai ne to yahuda ma akwai da suke irin wannan to ba zuwa haka suke eh fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan waɗansu da aka ba da labarin sun wuce sai wani generation kuma suka taso wasu al'umma su ma wa menene warisul ba? sun zo sun tarar da wannan littafi na alkaura an bar musu gado sun gaje shi me ya kamata su yi da shi su aiki da abin da ke ciki na sanar dokoki yana yi bari na bari kamar da abin musa da bai bar musu eh amma me ya faru ya kuzuna arda hadal adala da suka suka duk amfani da wannan littafi suna cin duniya da shi da daga suke cin duniya da shi su batar da mutane kuma a lokacin guda sunan suna Allah ne malaman zamani kenan ya tuntsire da kuka amma duk wata tsiya da shi ake yi ko ba ka bane wala akwai malaman da suna kuka amma wala suna karban cin hanci billahi illa billahi suna kuka suna suna Allah ne amma da suna karban cin hanci suna karban rashawa bribe amma zaran da kuma gaban jama'a suna kuka kukan kada kukan sakarci kukan damo ya gargara maka cizo rufe idan zuru wala ta yi wuta suka dinga yi ya kuzuna an da hadar adana yar wannan duniya ɗin mafi kusanta sai su rika shinta da sunan sunan kwarai ne wa ya kudu na ma'amma suna cewa sai yin faru da. aimu da ta mana da gafarta mana eh, sun suna yin su gibari amma sun san abin da suke yin fa ba daidai ba ne haramun ne a masha suna Allah ne da ta musu a ta musu eh wa in yatihim ardun mislu Kudu? inda wata barnan da ta sake zuwa kwatankwacin wancan wanda za su karɓa a jihu <laughs> da wancan abun duniya da suka karba suka ki, suka yi wajen kansu da gafata musu da dai sake dawa ba zai wuce gabansu ba sai sun cinye da wanda ya wuda suka dinga yi kenan yawwa ne Allah ya ce alam yu'khadhu alaihim misaqul kitaba he ba alƙawari da so cewa matsayin su na malamai da su kare haƙƙin wannan littafi abin da ya haramta su haramta shi abin da yake kar a karba su ki karba abin da yake kar a ci su ki ci duk wani malami a kowane alƙawari a kansa dole sa ne tun daga kan yahudawa kuma an Allah ya kulu ala lahi illa alhaqa kafin su wata magana da Allah face gaskiya malamai ne suke ƙarya abin da Allah bai faɗa ba su zo zo zo ce ya faɗa alƙawari ne Allah ya ɗauka kan yahuda da malamai kar su wani wata magana fa su wani wani hukunci ko wata doka wadda ba ta Allah ba don kariya ma kansu ko wasu gabanni Allah ce kansu yaka wa darasu ma fihi alhali sun karanta abin da ke cikin littafin in qur'ani ne sun karanta in at-taura ne sun karanta wa darul akhiratu khairun lil ladina da sun san cewa gidan lahira shine mafi alheri ga mutanen kirki ga masu takawa Wala da su haka ba da kuma la ce afala ta akilu yanzu ba za ku hankalta ba ku ne malamai ku ne masu karantarwa ku zo ku saba ma littafin da kanku ku ci duniya da shi ku cuci mutane da shi ku ba da fatawa ba daidai ba a lokacin guda kun ce ai kuna Allah ne Allah zai gafarta muku afala ta akilu Allah zai gafarta muku gane Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu mun kwana aya ta 169 insha Allah gobe mu tafi da ta 170 daidai a karanta mu tambaya bismillah malam amin ah, assalamu alaikum wannan yana cikin saka mai wuya eh yana cikin saka mai wuya ne mai tambayar nan to yana cikin saka mai wuya eh, ya ce wai mahaifinsa ne yana son ya kara aure ya ce biya masa sadaki mahaifin ne dai kara aure yake ma eh, ɗansa ɗansa yana da hali biya masa eh, daki sai kuma ita mahaifiyarsa ita to yawa na san dawa za a za a yi kishi yawa mahaifiyarsa ke na gane matsala na gane dargogo dargogo eh. tace dai ya biya zai mata masa baki eh? tace masa baki tace masa baki ai ba ka ma biya ce in biya ba zai masa baki ya ce na da masa baki na da wannan ya bada jarabawa kun gane hoton abu yadda yake wai ɗani yana da uwa yana da uba kuma yana da hali yana da arziki sai uban yace yana so ya ƙara aure ya biya masa sadaki ita kuma wanda ce in ka biya dan tsine maka saboda ba ta son kishiya to ya ne to anan gaskiya anan za a saba ma uwa abin da yasa da saba ma uwa shin abin da dan nan zai yi abin da ba ko abincin tan nan zai yi wato uban dan nata shin halal ne ko ba halal bane a tsara mace akan mace a mace gishi halal ne ko ba halal bane halal ne to tun da halal ne lalle dan in ya biya sadakin bai laifi ba tun da halal ne yau da wani abu wanda bai halatta ba ne ko kuma kawai dai saba mata ne karar haka wannan ta yi masu ta musu tsayi na fana baki ɗaya kama shi to amma kuka tuna fa wannan auren ya halatta ya ƙara a kanta namiji an ba shi daman auren mace nawa hudu ba inda mutum ce ya zauna da mace ɗaya kuma yana da hali sai mai da hali to kuma shi gashi ɗansa yana da hali ne arziki ne zai iya zai iya bin sarki kuma ya rike shi da matar ai babu laifi ita ruwa ko sai ya hakuri ka abin da kamata zai zai nuna ce mata mamaki ya hakuri shari'an Allah ne ke bi shari'an Allah ya halatta ba ba na auren wata abin da muke bukata kawai ya adalci yawa ya adalci a tsakaninku ba tare da ya zalunce ki ba shikenan Allah ya sauwaka na mu je gaba ga tamba ya ce a wannan matsala da aka shiga ta karancin kuɗi su masu sana'ar pos sun yi ta kare-kare daban-daban ba bisa ka'idar yadda aka pos ba suna matsayin kuɗaɗen da suka samu a wannan hali a mun sha faɗa a lokacin da wannan matsala ta taso na scarcity na kuɗi tun zai je ya wuni da samo dubu ishirin ko dubu arba'in a har mara biyar suna kwana a gurin muka ce wani idan sun kara kara wanda ke wuce misali ga wani babu laifi saboda wahalar da suke suje su kwana a layi su biya kuɗin abun hawa su je wurin su ciro da kyar in sun kara wani babu laifi ne ne ya aiwatar amma kare zanto karin ya yawa zanto kuma akwai cuta haka da yin wani kuɗi suka samu ta hanyar wancan tsari na tsakani da allah ba cuta abin sun ci halar halal su ne ba zai ka je ka wuni ko ka sa yaro ya wuni kuma ka zo ka canja wa mutum a yadda ake ba ka dan kara masa naira ɗari ko da dari akan dubu goma naira ɗari ta kai kuɗin a shafa ne ta kai kwanan da ya wata ɗaya da zai yi ba gaskiya ne Allah ya sauwa kana mu ci gaba na tambaya ce me ne matsayi ko kuma ya zai da mutumin da yake kiran sallah bai iya ba ko karatu bai iya ba kuma ya masa nasiha je koya yake laifi yake kai laifi yake wanda yake kiran sallah ba tare da ya koya ba laifi ne wanda ke limanci wa mutane bai koyi karatu ba laifi yake dan addinin musulunci na tafiya ba yana tafiya da ilimi ne komi ka je ka koya an gano na komi ka je ba bilal sai da aka koya masa kiran sallah sai da koya masa saboda nan wajibin ka ne ban kana son kiran sallah ka je ka koya ka iya fidda ainihin haruffansa ka iya kira inda ke tsayawa ka tsaya da ba tsaya kar ka tsaya dole ne mutum da ya takaici kawai je koya haka nan limamin da yake mutane sallah shi ma akalla dai iya fatiya akalla dai fatiya ta samu in akwai kuma wanda ya fi shi ilimi ya kauce masa ba shi kalauniya malala ce ya ummun nasa a ƙararrun likita da lai wanda ya mutane abin da mai limancin su amma ce kai gafi kowa jahilci fatiya mara ka ce waran rani na ko waran lami na ga za ai yi wani barka ka ci gaba da wannan allah ya sauwaka na gwana turu malam ya yi nasiha ga ma'aikatan nepa ma'aikata na nefa ta kunci ba suna cire suna ɗauke wuta musamman ma lokacin sa wanda da fana nan kan gaskiya ma muna fama da karancin wuta wallahi da gabanin azumi ana yawan samun wuta amma yanzu gaskiya ba su dare da rana suna ɗauke kuma yanzu ake bukatar wuta eh, yanzu aka ma kaga menene generator ne ko ka gani alai haka ne da rana din ma aka daga an dauke sai a dawo da shi to ba mu san uzurin su wani wanda ke gaya mu wai kila wai ana so a raba mu da shida ta gombe ne da wadda mu da samu direct can kamar sun kawo kayan aikin ne wadda mu da samu direct daga kayan ji kun san da sai ya je gombe sai a harbo mana nan yanzu kamar da wani ke biya mu yana so mu ci kansu wasu don haka ne kaga ya ba su in gyara ne da za mu iya ba su na eh an kawo tarso mata ko manya-manya a to shi ke da ne masu izini wani Allah ya sa su gyara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka